dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah madaukakin sarki yabo da aminci su tabbata ga feyan halitta annabin tsira annabin rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya bayan ka ƴan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala yau zamu tattauna akan halin da ake ciki a Nigeria yanzu haka game da juyin mulki a cikin kasar a kullum ta Allah sababbin bayanai na ƙara fitowa game da sababbin da suka sa aka yi juyin mulkin Nijar. Kamar da ku sani a baya mun gabatar muku da yadda mutane da dama ke shaci faɗi suna hasashen abin da ya janyo juyin mulkin Nijar. Abin da ya fi ɗaukar hankali kuma mutane suka fi zargi suka fi zato shine Faransa ita ke da hannu a cikin wannan juyin mulki kasancewar Bazu Muhammad ya yi wasu kalamai waɗanda ba za su taɓa yi wa Faransa daɗi ba. To sai dai mun yi wani hasashe a baya inda muka ce ta iya yiwuwa wannan juyin mulki ɗin wani shiri ne na Rasha ta shigo cikin Nijar mana Nijar tana so ta canja fasalin tsarin mulkin ta daga fasalin tura mulkin mallaka zuwa tsari irin na 'yan gurguzu wato tsarin su Rasha da makamantansu kamar da kuka sani kowa tsakanin 'yan jari hujja da 'yan gurguzu abu ne da ya samo asali tun daga yakin duniya na biyu inda 'yan jari hujja suka yi rinjaye akan 'yan gurguzu hakan ce ta sa 'yan jari hujja suka yi ƙarfi a duniya suka baza tsarin su a faɗin duniya da sunan demokradiyya duk da yake wasu ƙasashe har zuwa yanzu suna tafiya akan mulki na gurguzu sai dai tasirin ƙasashen turawan yamma ya fi ƙarfi akan duniya sama da tasirin sauran ƙasashe wanda ke tafiya akan mulkin gurguzu ko kowa tsakanin 'yan gurguzu da 'yan jari hujja a afirka abu ne tabbatacce cikin abin da ya shafi kasuwanci cinikayyar makamai tattalin arziki da dukkan wata hulɗa ta diplomasiyya idan waɗannan sun taso sai waɗancan su yunkuro da nufin su danne waɗancan zama na musamman da shugaba Putin ya a halin yanzu da shugabannin Afirka sama da mutum arba'in ya kuma ci alwashin taimaka waɗannan ƙasashe ko wasu daga cikin ƙasashe wato da abinci tsabar abinci kyauta bayan ficewarsa daga yarjejeniyar hatsi tsakaninsa da Ukraine bayan karewar wa'adin wanda ya ikirarin cewa ƙasashe masu tasowa masu rauni ba suke amfanuwa da hatsin yukuran ba ma'ana tsabar abinci ta yukuran ba kasashe masu ƙarfi ake ƙarawa ƙarfi inda ikirarin zai taimaka wa ƙasashe masu rauni zai ba su kyauta idan suna so inda muka ce masu fashin baƙi sun ce afirka da kuma wasu yankuna na gabas ta tsakiya Putin din yake fi. duk wanda yana nuna ma irin kokowar da ake yi tsakanin kasashen turawan yamma da rasha musamman a cikin yammacin afirka da wasu sassa na duniya A jiya Asabar wasu abubuwa muhimmai guda uku gagarumai sun ɗauki hankalin duniya game da juyin mulkin Nijar. Abu na farko shine jan kunnen da ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU ta yi wa sojojin juyin mulki na Nijar da cewa ta ba su wa'adin sati biyu kacal wato ta ba su kimanin kwanaki goma sha biyar da su haɗe nasu ya nasu su daga gidan gwamnati su koma barikinsu na soja. Abu na biyu shine sanarwar cewa a yau Lahadi ƙungiyar ECOWAS za ta yi zama na musamman akan juyin mulkin Nijar a Najeriya a cikin birnin tarayya Abuja. Abu na uku shine sako daga sojojin juyin mulki na Nijar inda sabon shugaban kasar Nijar na mulkin soja ya aika da sako na musamman zuwa ga waɗannan ƙungiyoyi. Yana mai girgadar ƙungiyar AU da ECOWAS da sauransu da cewa yana sane da abin da za su zanta a kai yunkuri ne na gayyato wasu sojoji na Afirka da ma wasu ƙasashe domin daƙile ƙasar Nijar. Ya ce za su iya bakin ƙoƙarinsu domin kare ƙasarsu. qui va se tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja. Mun samu labarin kungiyar ECOWAS ko kuma Sediyawo na shirin gudanar da wani taron gaggawa ranar Ladi a ranar Ladi 30 ga watan Yulin 2023 a birnin Abuja na tarayyar Najeriya bisa kan halin da ake ciki a Nijar. Kuma makasudin shi shine amincewa da tsarin amfani da karfi ta hanyar turo da sojoji birnin Yamai. tare da taimakon wasu kasashen afirka da ba mambobin kungiyar ba da kuma wasu kasashen yamma to muna kara tunatar da ecowas ko kuma sai da yawo ko wasu ma na daban cewa a shirye mu kare To a yau Lahadi an waye gari da abubuwa guda biyu manya-manya. Abu na farko shine zartar da taron kungiyar ECOWAS kamar yadda kungiyar ta ci alwashin yin wannan taro a birnin tarayya Abuja da ke Najeriya. Abu na biyu shine a daidai lokacin da ake gudanar da wannan taro an samu gangamin ɗaruruwan mutane 'yan Nijar sun fito suna zanga-zanga tare da ɗaga tutar Rasha. Suna masu nuna goyon bayan su ga mulkin soja tare da neman sojojin Faransa su fice daga cikin ƙasar kamar da suka aiwatar a kwanakin da suka gabata. Yanzu jama'a l'Union européenne l'Union européenne je vous demande une so da Allah ku saurare roi ƴan uwa yau Mourna. C'est un sai NSP an kawo muna murna dans Allah wanga abu de Moukaï yi Moutaï. mu tai da hankali a hankali kar mu taba kowa kar mu taba kayan kowa nijar namu ne kayan nijar namu ne don da har yanzu nasaru suna nan da 'yan uba da aka sabke suna nan suna hange mu suna so su yi batanci ake mu muka yi nasaru a ba la france a ba To ‘yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama, idan muka nazarci waɗannan batutuwa da kyau za mu yi tambayoyi kamar haka. tambaya ta farko shine wani mataki kungiyar AU take shirin dauka kamar yadda kuka ji shi shugaban kasar Nijar ya faɗa abin da aka fi zargi shine za su gayyato za su yi haɗaka su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin shigo da sojin su cikin Nijar dan su yaki sabuwar gwamnatin soji ta Nijar za su iya samun tallafi na kai tsaye daga ƙasashen Turai ta inda ake ganin wasu ƙasashe na Turai suna shigo da sojin su irin yadda suka shiga Libya suka yaƙi Gaddafi ko kuma suna iya amfani da siyasa su tallafa waɗannan sojoji da makamai da kayan yaƙi masu hatsari domin su yaƙi sojojin mulkin mallaka irin yadda suka yi wa Ukraine ina nufin yadda suke karfafar Ukraine da makamai ba tare da sojojin sun fito a fili suna yaƙi da Rasha ba to ana zargin hakan na iya faruwa game da Nijar haka zalika duk ma ba wannan ba shin idan kungiyar ECOWAS ta sa wa Niger takunkumi idan AU ta ainihin yaƙi Niger ta hanyar aikawa da sojoji na gamayyar Afirka wanda Najeriya na ciki kaga kenan dole Najeriya na da hannu a cikin yakar Nijar ta fuskar tattalin arziki da fuskar karfin soji idan hakan ta faru kaga hakan na nufin za a ƙara rura wata wutar adawa gaba tsakanin Najeriya da Nijar domin idan har sojan Najeriya zai ɗauki makami ya shiga cikin tarayyar AU a yaƙi Nijar to hakan na nufin Najeriya tana yaƙi da Nijar da kuwa haddasa fitina tsakanin Najeriya da Nijar wani yunkuri ne na haddasa fitina tsakanin musulmai domin ko mafi yawan sojojin Najeriya musulmai ne kamar yanda ma iya cewa 98 na sojojin Nijar kaf gaba ɗaya musulmai ne. Kaga idan har haka ta faru ba shakka akwai wuta mai ƙarfi da za a rora ta fitina tsakanin ƙasashe guda biyu waɗanda da ƙasa ɗaya ce aka raba su. Sannan an ƙara ƙulla fitina tsakanin al'ummar musulmai su yaƙi juna. Kaga abin da yake faruwa a Sudan yana nema ya dawo Najeriya. Da wanda muke kira ga al'ummar Najeriya da Nijar da su dake da addu'a. Babu abin da ya kamace mu a irin wannan lokacin sama da yi wa ƙasashen mu addu'a. mu roki Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin masharranta ya ba kasashen mu Najeriya da Niger lafiya da zama lafiya abin tambaya na biyu shine shin idan suka aikata haka Niger tana da wata madogara ina nufin sabuwar gwamnatin soji tana da wata madogara da wani karfi wanda za ta iya tunkarar hatta ita kanta wannan kungiya ta gamayyar 'yan Afirka tana da karfin da za ta iya kasu domin hatta a cikin gida Niger zaka samu sojojin da ke goyon bayan juyin mulki din ba su suka fi yawa ba bari sa muku hoto wasu suna ganin wannan shine kadai adadin sojojin da suka aiwatar da wannan mafi yawan sojojin Nijar ba sa tare da su shin waɗannan 'yan tsirarin za su iya tunkarar ƙungiyar AU, ECOWAS da sauran ƙasashen turai da ake ganin za su karfafe su a cikin wannan yaki idan hakan ya zama yaki Abin tambaya na uku shine shin zai yiwu a ce sojojin mulkin mallaka sun fito sun gargaɗi ƙungiyar AU sannan sun bayyana cewa suna da masaniyar akwai wasu kasashen waje da za su tallafa musu a daidai lokacin da wannan juyin mulki nasu ake ganin ya ci karo da manufofin Faransa balma wani yunkuri ne na yanke hulɗar Nijar da Faransa da sauran kasashen Turai shin zai yiwu a ce sun yi wannan katsalandan din ba tare da sun taki dutse ba ba zai yiwu ba mai hankali ya ba da amsar cewa zai yiwu a ce sun yi haka da ka tabbas akwai wata a ƙasa kuma watan nan shine abin da ake zargi wato Rasha wacce ita ce ƙasa ɗaya tilo a duniya da ta zamewa ainihin turawa kayar makwallato to duka yan uwa waɗannan suna ƙara fito muku da abin da muke hasashe a baya a ƙarshe abin da muke roƙo shine ya ubangiji ka zaunar da Nijar lafiya ya Allah kada ka sa fitina ta haddasa a cikin Najeriya Allah ka kawo aminci da lumana a cikin wannan ƙasa muna sa ido mu ga menene zai faru shin ƙasashen turawan yamma da ƙasashen wannan kungiya ta tarayyar Afirka za ta yi wa Nijar abin da ta kasewa Mali ta kasewa Burkina Faso idan ku har haka ta faru to wannan zai gaskata abin da wasu ke ganin Najeriya da Nijar su ne ƙasashen da suka fi tsonewa turawa ido a cikin ƙasashen Afirka saboda rinjaye musulmai a cikin ƙasar sama da ko'ina. To a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.